من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دا بيو قوة شاتا وطن ذو القعدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو قيادة تاريخ دا أربعين دبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Yau muna cikin suratun nisa'i. Hmm. ma da ka bar mu mun ƙari. Hmm, goma sha. na'am matashiyan da yana ga matashiyan zai ba da shekara sun ba ji ba amma dai tun da na gani kuma a dunkule ne da da ba a gane ba cewa ice lokacin da Allah ta'ala ya siffata kafirai da ƙarancin amfanin zirga-zirgansu kallubihin ƙarancin amfanin kara kai nasu su je su dawo su je su dawo fit tijarati neman kuɗin ake neman kuɗin ake ba ana magana musulmai ba kafirai wa tasarrufihim fil biladi da zirga zirga wannan taqallub a fili ke tasarruf a je a yi abubuwa a shirkeke ne a sayo dutse a sayo harawa a sayo ganye a sayo itatuwa a sayo dabbobi a sai fata a sai waye haka a kawo wannan roba a kawo wacce roba a sayar a kawo wannan karfe a sayar haka sau daga gasu, yawan ƙarancin amfanin takallubihim da tasarrufin da suke a cikin ƙasashe kaga ka ba abin da karancin amfani saboda wannan ne yasa jaza an yatawahama anna tijarata min haythu muttasifa kasuwanci inda aka siffata shi a haka bidalika ba eh anna shine an yatawahama anna tijarata min haythu hiya muttasifatun bidalika kasuwa ma haka take gaba daya kaga kenan nan a ah, fito ma fili kenan a ce kafanci bai da amfani babun da ake rufe a ce bare ba na su saboda rashin imani ya zama karancin kasuwar amfanin kai koman su to musulmai sai su ɗauka to tun da yake haka ne kasance mai amfanin sa an yi tawahama an na tijarata kanta kasuwancin min haisu mutisifatun bi zalika inda take kenan kasuwancin ne isifata duk kasuwanci ma haka yake alhali ba su sa zai su kalli sai wannan kaje to tana da dan ma'ana wannan tambaya amma mu an da muke suratun nisa'i suratun nisa'i madaniya amma akwai eh, hashiya ta ƙasa wani magajeren bayanin sura suratu eh, summiyat hadhihi sura al-karima bi suratin nisa'i li'annaha iftutihat bi dhikri nisa saboda dai ta faro da ambaton mata duk da sunayen surori sunaye ne shi. saukar da su a kai da irin yadda ka saukar da abin nan ne amma ko wannan ya koyar da ko labari ka ka labari kana iya sa masa suna kasarati ma da fiha min al-ahkami saboda yawan abun da izo a surar na hukunce hukunce allati tata'allaqu bihinna يعني النساء فقد نزل في أحكامهن في هذه السورة أكثر مما نزل في غيره an saukar da tabbas an saukar a cikin suran nan hukunce-hukuncen mata a cikin suran nan sama da yadda aka saukar da hukunce-hukuncen mata a wata suran. saboda haka nan ta zama suratul nisa ya za a yi a ce wani munafiki yace annabi muhammadu bai kula da mata ba ko kuma addini bai kula da mata ba addinin musulunci khassa sura ce musamman fa suratul nisa banda ba a maganan yawan maimaituwan kila ambaton mata a alqur'ani Eh, masu irin ambatan wa'annan kila ba su nemo ba kila da ka ji wani ilimi ya bayyana kana to da dai ilimi kawai in Allah yake ya gama ilimi wa thabata tasmiyatuha bi hadha al-ism kiranta da wannan suna ya tabbata fi ma akhrajahu muslim fi sahihihi ra'ayin lamban hadisin dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da shida. Wa Ahmad fi masnadihi shi ma ya fitar da hadisin hadisi na ɗari ɗaya da tamanin da shida. من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما كرر السؤال لوكتن دا يدنجا يوان تنبيه anil kalala tunda yana da kula duk inda matsalolin suka za ga Umar yana ta tambaya shi. an game da kalala waye kalala menene kalala kalala nan ya lamarin ta yake قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا يكفيك آية الصيف آية الصيف ka بقى a في آخر سورة النساء أي تاوركar da kai wannan to wannan kawai abin da ya kawo dalilin ce mata suratul nisa ga dalili ga dalili sannan ga hadisi har ya zo a littafi guda biyu yanzu muna farkon sura وهي مئة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية تنادى آية تلي دا سبعين دا بيار كودي دا سبعين دا شيدا كودي سبعين دا بقي حسب الاختلافات وموضوعها الرئيسي mawdu'in babban mawdu'in da take koyarwa shine al-ahkamu shakhsiyya wanda suke cewa ahwalu shakhsiyya halayyan rayuwa na dan adam rayuwar dan adam ta wajen za a ce jinsinsa abin da ya shafi alaƙa tsakanin mutum da mutum tsakanin miji da mata mata da miji da yadda ya kamata da yadda komai yake da yadda ya dace a yi bai ɗau, bainar بين البشر bai بينهم da sarƙe-sarƙe tsakanin ɗan adam cikin abin da ke gudanawa a tsakaninsu sarƙe-sarƙe wanda sai ka shiga sura za ka ga sarƙe-sarƙe sai nake tona addu'a'ul bayan karatun safi ku inda ake sarƙe sarƙe kuma ya sarƙa ya sarƙa ya aji ya sarƙa ya sarƙa kaga an warware shi in ka tafi daga nan wurin za ka yi hutun za ka yi wahala ka samu wani mai kama da shi da za ka tara hankalinka ka gane wannan da ya sassarƙa kana iya sarƙa abin da za ka sarƙa tun da in ya fara sassarƙe-sarƙe har sai ya kawo abin da ko tunaninsa ma baka taɓa yi ba duniya. 嗯。wurin ba zai shigo ba ai nan wurin yin ba ka gada na ilayi uku na nan farko ban tsaro da ba na biyu aka da bai bai da tambayi kuma na leƙa gaba na ka abin da ke ciki sai ce kun ga na neman kanmu da lafiya mu tsaya tun muna ganewa za mu kai martaban sai biya tsallake wanda kuma wannan dinnan da eh, akwai ilimi a cikin ya dace mutum ya tsaya ya kwana a kanta inda wani ƙura-ƙura in za ta warware a warware in kuma za ta warware to shi kenan sai a nemi wani wurin a ja da shi amma fa ya farka kai tun da ya ɗauko su wasu noro ɗin da mala hukunce-hukunce ake sarƙawa hukunce-hukunce ake sarƙawa har mutum na neman ilimi kaga bai yi wannan ba kai ba mai neman ilimi ne ba shikenan sarke-sarke bainal basari fi ma bainahum wa fi ma bainahum wa baina khaliqihim da kuma sarke-sarke tsakanin dan adam da mahaliccinsu tabaraka wa ta'ala lihibbi haƙoƙin du'afa don tsare haƙoƙin na Fatanawalat sura, suran ta taɓo alkarima a al mar'afi, ainihin bintan wa zaujatar. Ta taɓo hukunce-hukuncen mace ya ce, ainihin ko kuma mata ce. ta taɓo wannan sosai tunda nan na ga kamata sakin layi ne tunda nan ya buɗe ƙa'idan wancan asalin mawdu'u har ra'isi ya kare amma bude bakan nan maganan malami ne ina ce son kila mabuga ce kai masa haka da ta gani kawai sai ta hada ta zuba su gaba daya amma wannan fatana walati sura kaga ya buɗe baka dama ƙa'ida ya ce inda duk maganarsa sa take zaga ya bude baka in ka kalli wannan bakan ka gan shi sun inda ya kare a ƙasa to ka ce nan kuwa a ƙasan layi yake amma dai la ya zuru na fahimna insha Allah kamar mar'ati hukunce hukunce ya mace a matsayin ne a matsayin ya saki ko mata surar bayyana ta huquqaha ta bayyana hukukinta almaliya min wal mirasi kai wato kiyayya da hasada bala'i arnan nan sun bi sun dawo sun bi sun dawo sun shaida da kansu ba a saukar da cikin addini ga addini da ya sauko daga Allah ba a saukar da addinin dokoki da aka bayar da irin alkur'ani ba amma suka share hassada ta hana masu imani وقد تعرضت بالتفصيل تاتبو دين بيان إلى أحكام المواريث على الوجه الدقيق فإن الصوبة صدى معصوبة بعدها على عادلكما الذي يكفل العدالة وند عينه adalci zai tare wa yuhaqqiqul musawar wanda zai tare zai ya ɗauki nayin yin gaskiya wa yuhaqqiqul musawat daidaituwa namiji na da shi mace ma na da shi ba a hana wa mace gado ba wanda ko ta al'ada irin zaman zamantakewa wasu suna hana wa mata gado wasu a ce a ba su gona wasu su ce a ba su kuɗi su tafi wasu su ce a yi musu kaza wasu su ce a yi musu alheri kawai mako na kai gidaje shanu wannan da maza ne to saboda kana ita saboda ta ce ina ai mace tana da ainihin ismun malo surat fasalat karamataha ta tsare karancin mace wa hafizat kiyanaha ta tsare mata rayuwanta wada'at ila insafiha ta yi kira a yi mata gaskiya ka duba sadakinta Allah ya sanya farashi ya ce ƙaranci ka a kasa kaza ka a kasa ba dole a yi kuma kaga an fi son sama da haka don da karanci ce dutsiya duk talauci in ku ba haka ba ba za a ɗaura auren ba to shi ne a ce ɗari biyu da hamsin yau na rabi ne ban san ko an duba ko ba duba ba masu sha biyar sha takwas ya ko amma ya tashi ne ya sauka ko don da ne a yanzu don an ba da miliyan ɗaya sadaki ba ya kawo ba a miliyan ɗaya Yi eh, wannan ai ya ishe ta maimakon kuɗin da za a bata a bata ta yi buki da su sai dai ta dafe dafe ta yi soye soye ta kashe su tafi a banza wadda da dunkula mata kuɗin ta aka yi za su yi mata amfani hatta za su amfani zuriyanta in aka samu iyaye wanda suke control ɗinka aka samu miji na ƙwarai wanda ya san kimanta zai yi control ya tsare mata dukiyarta kama ta haddasa a anil muharramati kamar yadda sura ta yi magana matan da suka haramta minan nisa wato suka haramta ɗa namiji ya aure su wanda wannan mata da suka haramta duk da baligi ne mai hankali wajibi ne kowa ya san wa'annan kaza sun haramta gare ni kaza sun haramta gare ni kaza sun haramta gare ni bai halatta in yi kaza bai halatta in yi kaza bai halatta in yi kaza wanda wannan ba magana ne wanda ko da baka iya karantawa da rubutawa ba lalle ne ka san matan da suka haramta don da menene wannan ilimi ne ya shafi zaman zamantakewa ai kaga jahiliya ta sai ga dan makoci a cikin gidan kaga abokin wasa yana cikin mata suna wasa suna menene tare magozanci magozanci bin nasabi ta hanyar nasaba akwai wajen mata bakwai da suka haramta ta hanyar dangantaka warraba akwai wasu bakwai su kuma da suka haramta ta hanyar shayarwa akwai hudu da suka haramta su kuma sun haramta ta hanyar surkuta kama auzahat ahkamar zawaji kamar yadda ta yi bayanin hukunce hukuncin aure wa haƙƙon zaujati ala sauti da haƙƙin mata akan mijinta wa haƙƙon zauje ala zaujati wanda da za a tsaya a karanta wannan to da mai neman gaskiya dai an samu sauƙi daga gare shi amma mata ta karanta miji bai karanta ba rikici na nan miji ya karanta mata ba ta karanta ba tsiya na nan sannan hawa ta zo ta gitta wa kaifiyatu uh, faddin niza'i baina ne da yadda za a raba rikici a tsakanin ma'aurata guda biyu surar أرشدت إلى الخطوات تاشي يد متاكي متاكي التي ينبغي أن يسلكها الرجل وند إكماتا مجي يبيسو لإصلاح الحياة الزوجية وجنجارة أو رسيصة وبينت قوامة الرجل سورة أي بيان iyawan miji miji ne ke tsayuwa akan haƙƙin mace mace da namiji ba dai suke ba arrijalu qawwamuna saboda kana ta tabbatar da haka a tsarin musulunci mun namiji gaba da mace yake kuma Allah ya riga ya raba aiki wannan aiki na namiji ne wancan aiki na mace ne yau in ce mace za ta yi aikin namiji dole to ka saɓawa Allah ka saɓawa manzon Allah a ce mace ma ta fito ta yi tuki mace ma ta fito ta yi kanikanci ita ma ta je ta karanta injiniya ta yi tsamana ta shiga ainihin tana aune-aune ta je tana duba gini wannan ginin a rusa wannan ginin a sako da shi ƙasa wannan aikin namiji sai dai an riga an shiga iya wuya Allah ke yi amma ba da haka ba sai ka fiddare kai al'umman mu ba za ta dawo kan addinin musulunci ba don da yau ba ka ba ka shi ba Sala Adam, da ko shi wacce. Kwamata na yadda za ka mace injiniya. Injiniya ne ta zo duba gini da gobe. ta zo ta ba da izinin nan zai yi hawa ko ba zai yi hawa ba eh, da goyo da ila mazar yanzu mace hacca akwai bakanikiya akwai mai yin bashi eh direban tirela akwai mace sa jan tirela kuma safi ake mata don Allah ina wannan ya fito mana kuma da za ka ji idan eh, zan yi dan kabilanci kaɗan saboda za a min uzuri da dole kabilanci eh, sabo da zama wata rana sai ka kana abu kaman kabilanci a ce bahaushiya tana magana da hausa wanda ban san hausa na dai ba dukkan ne suke musulmai ba ina gudawa. amma dai wannan in ka kalle ta mai sallah ce kanki a saba mashin ne kaɗai amma na ga ta a fitar kan yi takziku amma sai a wasu jihohi ba jihohin mu ba nan ma da suke takziki to keke na san ba to sai ka ga mun rushe gaba sun dai addini ne ya kwanta dama mun rushe mun jijjiya an karyo an yi ƙasa rabab ma wace hayaniya ce muke da ita yanzu ta ina za ka bullo da me za ka fara sai dai ka kare kanka kawai ka tsare ‘ya'yanka ce to ku ban yi daba zan karanta zaba ba shawa ga abin da za ki abin da nake so ki yi karatu kaza ki aure shi ya jira Allah ka miki wannan ka shi ke nan sai ke aure an ku ba ka bace zaman ki ta karatun addini ha illa masha Allah zan ce da kai rai da rai sannan ma za a samu dan abin da za a ji wannan miki a cikin gida ki dinga samu abu da za ki ci abinci ba sai kin je faskarewa yau ga kusan ina da masu shara titi ne ma suke su fi matan su fi mazan yawa har da hijabi su matan sun fiya wa ko to ka ku a sharan tsakiyar titi ɗaya na maza ne shi ne ai makana mu muna kallon ce taimakan mata ce don Allah ku zo taimakin ku zama kahirai a taimaki mata su zama kafirai a taimaki mata su bore mazajen su tun da an gani tun kafin ma a fitar da wannan ba matan ne kuma mata ce ke tura matan su zuwa saudiya aiki sai a samu ga mace tana can saudiya tana tikari tana turo da kaza ana biyan kuɗi ma tana turo da kaza a biya haya a ƙarshe ta biya masa kuɗin jirgi shi ma ya same ta can tayi wallahi in kana karatun addini da tun ina yaro na sha in bar karatun da na yi samu mana ce malam mai hukuncin kaza musamman wanda yake haƙuri da ni da tambayi ce ce wa amadu kaza shi yi kaza kaza shi yi kaza har na ce na san wannan wannan na san wannan mun karanta a kaza to amma ai na ga mutane ga abun da suke aikatawa su duk inda na shiga sai ga abun da nake gani ga abun da nake gani sai ce to an ce maka yau musulunci ake ai mutane sun ji wani gama tafiya sannan da an koma ɗauke da ibili su tafai na abin da nake karanta littafi ya kasi abin da ke gudanawa a kan ka kirkide wannan doka yanzu a karya ta kuma ba maganar ɗoranta a ce kasuwa masu ce a ce ake cewa mata a kasuwa sun fi yawa. Su haruna nan, ko ya fi ce, yaya, sun fi yawa. To, ga wanda ma baya zuwa kasuwa. Ha akwai kasuwar da ake ta mata ce, kuma ka jira ga alama ta matan ne. tunda dai ta ko'ina bai'ewa ka shiga kasuwar nan ka fita baka goje ya da mace ba. to sai dai ka ture kai ma ka hankaɗe ta kai ma ka bai da ta hankaɗe ka yadda namiji zai danno ka danno ku haɗu ku gurza ka tura shi baya ya tura ka ya sutale ya wuce ita ma haka ta sutale ta wuce sai dai haka sane to shi ke wa'annan manyan ayyuka wa'annan manyan to yanzu ya zai yanzu shi kenan sai dai mun shiru shi kenan sai dai mu karanta shi kenan sai dai mu karanta hmm? masu faɗan ai masu faɗa kasu to da ga dai littafin nan ba littafin nan na jin abubakar gumi ya sauka wajen sauka biyar ya karanta daga farko zuwa ƙarshe ya karanta daga farko zuwa ƙarshe a gaban na sai wannan karance karance tun lokacin da na zo ma garin ba da wannan qur'ani ake ba da qur'ani zalla ke tafsirin sa an yi an sauka an yi an sauka ba a gane ba sai ya shirya gani sai ma daɗa shiga wuya a shi ko da wato dokokin nan ake bi gaban da ake a ɗauki wannan a karya a ɗauki wacce a karya a ɗauki yanzu dai wannan wannan doka ta kariyo a mu'amala yanzu da arewacin mu wa anna laysat qawwamatun eh, wa anna laysat qawwamatun isti'badi wa tasghiri ba wai an tsaya a kanta ne don a bautar da ita ba oh. da ɗawainiyanta ne ba an haye kanta ne ba domin a bautar da ita ba ba ɗaya a ciyar da ita a shayar da ita a biya ta kuɗin aurenta sannan a ɗauki gado a bata idan mutum ya cuce ta sai Allah ya saka masa amma wai yau yau a nan nan yaƙin ƙwaƙwalwa yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, an kawar da tunanin musulunci, an tabbatar da tunanin kafirci. Kuma a gaban musulman, a hannun musulman, da yanzu ka tashi ka fara wannan magana ma ka ce za ka canza a aikace, to ko kai za a hukunta. a ce maka a ofis a turo wata yarinya ita za ka dinga aika yadda aka ɗauke ka aiki haka ɗauke ta aiki nan ka gama rubuce-rubuce ita za ka ɗauka ta kai can ko me kuke kiranta wanda ya sani ne eh sani tunda in ka faɗi ba ba kada da boko ba kada da kaza ba za mu yadda ba sakatariya ita ce mai zuwa nan tarar ko da ya sa ga kaza ga kaza ga kaza ko an tare ko ba zai shiga ita sakira ta tura kofa ta je ta ajiye maka ta ce ma gashi gashi gashi gashi gashi ko ta zo ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ta karba ko ta zo maka sa hannu ka sa hannu ta wuce ta kai duk ina maza dole mun zama daidai da dabbobi daidai da dabbobi tumakan gidanka yanzu ka je aka baka da ragunan da tumakan suna zaune abin sauri guda ɗaya in ka sake su ma haka za su fita ciwon su rumi rumi rumi rumi gaba daya shanu da bijiman da matan da wali ne haka za su taru su fita gaba daya su dawo gaba daya su kwanciya su gaba daya wannan abin da musulunci ya zo da shi na shi. wannan haram wannan haram duk an biyan takura mutane in ji su a sake abu Iza wujida al-misas fuqida al-hisas ji larabawa duk abin da ke jin idan aka wagari da kai da mace kuka shafa juna ku shi kenan gaba da an daina jin ma laushin shafa an daina kwaɗayin komai wannan abun da yasa ake kwaɗayin mace ake menene ɗinta saboda ana nesa nesa sai ka ɗauka wai wani abu ne can abun arziki alhali ba komai ne ba Ta zauna ta zauna da jikinka ya shafi jikinta jikinta ya shafi jikinka to me ai shi kenan kawai komai ya kawo malan da sani tsari na majalisar ɗinkin duniya ne fa a ƙarƙa ba ka dauna ka shirya shi ba ma ya wuce shirin najeriya da tsarin mu ne na duniya tsari ne na majalisar ɗinkin duniya majalisar cibiyar kafirkin duniya wanda mutane ne ba su zama su karanta majalisar mu ina ma da a ce dukkan mutane mu jahilai da ba mu yi karatu ba mu tsaya mu karanta nufuzul yahudi nufuzul ya faɗa aji na yahudawa na duniya da za ka yi mamaki da ana ganewa muskilan ne don ka karanta abu ba ganewa ba ka komai a kai ba amma a ce ka karanta yadda ka gane karatun na haka a ce ka karanta na fosu da hudu ka gane to na jin ba su a ba sai a ita wannan ce ce kai mu shiru kawai komai da ka sani na duniya a nan su na ga dai yadda aka rarraba kujerun majalisar ɗinkin duniya ta dubi kujera kaza ta wani ne asalinsa ba Yahudi ne, kujera ta kaza ta wani ce, wani ne a kai, asalinsa barbaran yanyawa ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne dukka kujeru an raba kusan a tsakaninsu. Sai dai ba mu sani ba ko yanzu an canza. Shuru kuma su za su tsaro tsarin da dole shi za a yi. wannan tsarin ilimi dole ne a ɗauki tsarin da suka tsara ba dama a kan ba sun duba yadda ya kamata a yi musulunci to sun tsara yadda za a yi to wannan dai na kashi ƙarshe ku sai mu shiga surar kai tsaye lamba ta farko ya ayyuhan nan khitabun ya ummu hukumuhul mukallafina inda nuzuli nan magana ce nasu yana hukuncinsa na game masu hankali yayin da ya tafasa mukallafi in baka san mukallafi ne wani ce koma alarinka awwal ma yajibu alal mukallafi to shi ne wannan mukallafi ne da inda tafiya ta yi tafiya na za a dawo a lari na za a dawo wanda suke cewa a ya ba a dishi iko shi ta bunya an mu hukumu al mukallafi a inda na zoli wa man sayanta dimu fi silkihim min al mawjudina da wanda da fannu zai shiga cikin rayuwansu min al mawjudina daga samammu wal hadithina ba'da zalika ila yawm al da wa'anda za a haifa bayan nan zuwa ranar tashin al qiyama to gaba ɗaya dai yan adam sai a ce su ne annasu fa innal ijma'a munaqadu ijma'i ya riga ya ƙuduro taron jama'a sun riga sun taru ala anna akhiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha an riga an yi ijima'i ƙarshen wannan al'umman an ɗora mata abubuwan da aka ɗora na farkon ta. wato addini na ba a canza shi ba yadda annabi ya gudanar da harkokinsa haka ya wajaba gudanar da harkokinmu ya san da bidiyo'i ya tuttore ya san da kafirci ya kawar da shi ya tarar da fitsara ya kautar da ita saboda haka nan ya bar ƙasa lailu haka na hariha mahajjatan ba, lailu haka la yazigu anha illa hali saboda haka nan yadda ya batta tangaran din nan to haka yi da mai yawan guje wancan tangarar din duk wani abu da zamani ya kawo shi wajibi ne mai watsi da shi zamani ya kasu kashe biyu akwai zamani a rayuwa akwai zamani a addini zamani a addini babu shi addini salihun li kulli zamanin wa makan zamani a mu'amala wannan yarda je kaga kere kere an yadda. ya ce antum ala bi umuri dunyaku noma sake sake sassake sassake wannan duka abu ne wanda yake an yi ittifaki a kai wannan mu'amaloli ne na duniya tare ake tafiya tare da su sanin sunsunan duwatsu a gano wannan dutse zai zama wutar lantarki wannan dutse zai zama kaza duk tare aka ce mai ta sunsuna mu gano wannan zai kaza mu zo mu sayar mun yi musharaka da duniya gaba ɗaya kan wannan amfanin duniya a kawai gari abu na hannun wasu saboda kana amma addini babu canji irin yadda annabi ya sallah to irin ta zamu dinga yi irin yadda annabi ya auren su sahabbai suka yi auratayya so, irin sa zamu dinga yi yau irin yadda annabi ya yi janaza to irin ta zamu dinga yi yau irin yadda annabi gudanar da dukkan komai an tsorawa wannan al'umma tamu yau abinda aka tsorawa wacce ta farko ba mu da bambanci ta ɓangaren addini wanda ko yau bai yi addini irin wancan bai san ba musulunci ke ba hawansa yake bi da san ransa da shaitan da duniya asu ne guda hudu الشيطان الدنيا الهوى النفس wa'inda su ne ‘yan fashi masu wargaba addini. ta inda ko kayi addinin ba za su bar shi je to yanzu ma ai ba su ma ba ba ma wurin yin addini duk inda ake addini su bi sun wargaza shi sun ga da na kai kuma sana warga kai sun koya ma musu da shi warga da su da kansu wato kai shedan ya yayi mana kaman irin eh, eh, director za a ce wanda in yi jura ya gaga so ba bai na aiki ga ma'aikata na aiki ga manajoji na aiki ya je ya dudduba ga waɗannan na aiki waɗannan na aiki sai ta wata ma'aikata ta yau shaɗan yanzu ya ɗora mu ci gaba da yin haka hatta kana can za shaɗan na zo ya ce a'a za ka ba ga ma ma'aikatansa ba za su bari ba duk da zai kasan kana da tsayar bukka ka za ka leƙa ka leƙa ka leƙa ka tafi to yanzu aka leƙa shi ɗaki zo sai zai leƙa ya leƙa wani nan yadda muke ke so a yi ta na yi ce sai ya dawo dubawa ba ku gani yanzu da za mu dattaye mu gyara sallan an jima ta gobe sai a gaba a yi ba shekara da shekaru mun kafa tsayawa akan sallah abu guda da ai babu canji yadda ake faɗin na haka ake maimaita shi amma ana tafiya sai a fafa mutum na ji na kallo me yake cinka me kake sauri za ka ga mutum ba zai kabbara ba sai ya shiga sujada in ya sujada sannan zai kabbara maimakon tafiya sujada za ka tafi da kabbararka amma in ka kasa kunne sai ka ji yayi sujada a cikin kabbara kenan ya bi ka ya yayi yi sujada abun sa ina jira ka gama ka gama ta ka kabbara shi mai kabbara me za ka dawo ka ce musu mun yi wata sallah wata rana lokacin ina ma yayin tajawidi ne ana yayin gurza tajawidi shi ne wani ne mu shi ma in ya gani in ya gaji kaman an fashi sallar dole sai sai in aka kammala ka ce Allah akbar da ta za ka ba Allah na da kana sai eh, na je wallahi wani in ka fashi ce Allah aka ba sai yake sallar ran ko ne sake na ko yanke sallar kalma ɗaya ce fa ka dogara ka dure faɗin ta kullum Allahu akbar amma wata rana sai ga gaba kana Allah akbar ala kaza sai kai mana kuma da gane akwai alamar na to ko ba ka da lafiya ai kana hada da nishi da Allahu akbar sai dai shedan hana maka fadin Allahu akbar amma ka iya fada موجود هكا والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة فإن الإجماع نكي منعقد يا رجا يا قدر على أن آخر الأمة مكلف بما كلف به أولها من بلين جاونا لاي إن آخر الأمة إن ذو مصنع تقتنا ونأبو أوريك ko in na je dubawa me zan yi zan iya yi a kai kama yunabbi'u anhu qawluhu sallallahu alaihi yadda maganan annabi ke sanar da wannan alhalalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamati halal shine abubuwan da suka kullo akan harshe na zuwa a ranar kiyama duk abin da annabi bai ce halal ba ne ba yau ba halal ba ne ba to haram ma haka walabdun nasu ya shimilu zukuru da aka ce annasu ya ayyuhan nas wannan ya tattaro maza da mata hakikatan abin da ake nema a gare ku bayan wannan magana ittaqu rabbakum ku tsare ubangijinku ku kiyaye ubangijinku fittaqillaha haythu ma kunta haka za ka je tsoron Allah a duk inda kake kuma za a yi maka tambaya gobe kiyama za a yi maka hisabi akan takawa ya kai shiriki kaza ya ka sayar ya ka sayar ina ka samu kuɗi kaza ina ka sarrafa su me ka karanta me yi amfani da shi a ina rayuwarka ta ƙare a ina ka tsufa ka kaza yanzu to gashi ne yanzu ne ji mutuwa ko yau ko gobe kai ba ma kafin ka mutu ma mutu ya yi mutuwa tsaye sai da yanzu mutu to in ba a tsaye ba da ka ga da za ka yara suna kara na suna gudu da kaya su je na su da kai sai dai ka kallon in kana da zuciya ka gaske ka koma gefe kai kuka sai dai kai kwalla ta ce to dan Allah ne ma ku bar ni ɗauka ko ina rai in ɗauka ba zan kai da wuri ba ba dama in ce mu raba daidai da daidai a a ku bar ni neman ɗauka yadda kuke ɗauka abin da ake ba ku na nema a bani sai in kun ce zamani na ya wuce mu zamanin mu ba yi wannan aiki ba mu zamanin mu ta bakin wani don wani ce ce wannan karance karancen ba mu yi shi ba ba mu yi shi ba ba mu san cewar ana tsayawa a yi wa Allah aiki da baki ne duka ake faɗi masallaci dama yi za a yi in ba ga masallaci ba in shekara goma in shekara hamsin a tsaye ba za mu yi tunani mu tara kuɗi mu gyara shi ba sai dai mu ce Allah ba da iko a ƙarasa shi Allah ba da iko a ƙarasa shi amma mu ko mai nisan masallaci sai mu tafi can kun kuma za mu dinga sallah a sarari mu sallah a sarari in Allah ya kawo ruwa mu watsa sannan ba sallah ba masallaci amma mu ce to jama'a mu haɗa kuɗi mu gyara wannan masallacin damina ta doso za mu cike a'a mutane attajirai sun yi attajirai makiya Allah ne sallahi gaba ɗaya muke makiya Allah ai ayyu iqabi me yake da suna ittaqu rabbakum ai ana nufin iqabahu uqubasa ku nemi katanga daga gare shi nan ana cewa gobe kiyama in ka duba dama hago hagu aikinka gaban ka wuta annabi shuru yace ku nemi katanga da wutar nan ko da daidai da tsagin dibino mu mubalaga ne tsagin dibino nan in shi kenan a hannun ka zai ma maganin wannan mutum wanda ke da sama da tsagin dibino ya nemi kasan ɗan wutan nan da sama da abin da ke da tsagin dibino ya ba da abin da yake cikakke ta za su je ya bayu amma mu zauna sai dai mu samu wa ciki sai dai mu samu wa ciki to ai muwa bai ishe mu ba ai muwa bai ishe mu ba eh, sadaka kaza kaza tawiloli da ma anzalallahu biha min sultan akwai mutumin da yake cewa da a haɗa dubu ɗai-ɗai a gyara masallaci wanda ka sayo wa matar ka cefane da jusa-jusai a je da kai da ya ku tare ku sha ku yi walwala ladan ka yafi wanda ya ba da dubu ɗaya masallaci kuma malami ne kuma in fito min a midiya ma ake ta karantawa na jin na karantawa mata suka ce min ba haka ake ba ka ji da kyau ba na ce to ya ike suka ce cewa ike ainihin da kai sai wanda ka sayo mata ka balangu kuma su ma har suna dubawa suna sanin maganganun da ake yanzu mu haɗa kuɗi mu ta da kaza mu haɗa kuɗi shi wannan mu haɗa kuɗi mu yi kaza goyi mutane suna shirin su zo fashi cewa ai wannan abin da ake aikin banza ne mu haƙa mu yi kaza a ka je ka sai wa matarka balangu na dubu ɗaya ya fi dubu ɗaya da ka bayar a masallaci to iqabahu shi ko annabi na ce a nemi katanga daga wata koda da tsagin dibino wanda muna ta sama da tsagin dibino ne. bi an oho. ku yi masa da'a wa galaba zukura alal inasi an rinjayar da maza akan mata da an ce ittaqu rabbakum kaga kun maza ne an rinjayar da maza akan mata dama haka akan yi idan aka zo aka taro da yawa saboda Allah ya fifita mazan akan mata walau karihal kafirun in dai a dunkule ne to Allah ya fifita maza akan mata allazi khalaqakum min nafsin wahida jama'u wurin wanda ya halitta ku daga rai daya adamu shine wanda Allah ya halitta shi bi yadaihi shine wanda farkon me yake da suna hudubar munaji dan adam al-muttaham shine dan adam wanda Allah ya halicce shi da hannunsa ya sa mala'iku suka yi masa sujada ya masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa gargaɗi kaza ga irin yadda ya da martani har Allah da ce ya hasara ta alal ibadi ta gala na kuka da bayi yana da ikon narkar da su halaka su to ba haka yake su bai yana son su yana son su je aljanna yana son kaza amma su kuma fa'aba yana ya ya bakin ya bakin ciki ya koka ya koka akan matsalar dan adam dan adam mugun shi saboda haka ya halda ya mulmula adam wa khalaqa minha zawjaha hawa ya halitto daga wancan adamu ran nan nafsu din ya halitto hawa'u ana jan hawa'u din bil madi hawa'u khalaqaha an halicce ta min zila'i min adala'ihi daga wani haƙarƙari daga cikin haƙarƙarorinsa haƙarƙari ƙasusuwan inji sai ne aka yanki wani daga ciki zaka cire aka yi hawa'u da gare shi shi isa za ka ga mace da namiji jinsin su haɗu suke da juna suna ƙaunar juna wannan na son ya taɓa wannan wannan na son ya taɓa wannan tun da halitta ɗaya ce da an ga dama sai a fara aljana ta zama matarsa sun suka fara faɗa su ta faɗa shi aljani ya auri mata wannan bai auri kaza aje ai ta faɗa amma saboda a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali yar uwar ce ballin jikinsa aka tsaruna kaga ka tafi ka yi aiki ka zo ka zazzage a gida ita kuma ta ɗauka ta gyara maku ta haihu ta tarbiyyantar da 'ya'yan su girma ka fara fita da su kai su daji ta zo a ci gaba da ka ce ita ma kaso ce ta ta tafi aiki ta tafi ta yi karatu ita ma ta je ta yi aiki inda ake samu da yawa to ita ce ko yanzu misali zaka ga ai da ganga ake jiya ba sai ita sai ɗaya yaushe ne malam bello yake ce mana an yi wasan harbi ne ko yaushe ne ban manta ba dan tsakanin nan an yi wasan haɗa bindiga da wurori mace ce ta yi na Ya yace ita dai aka ba tun da ka ke ma shi ah, to ita aka ba amma ba na tsaye ba wanda ma ba a koya masa yaran nan masu wasa da bindiga suke haɗa ta a guje sannan a ce mace ta zo ta haɗa ita ta yi na ɗaya ce gaskiya ne tunda kuna sun ku tabbatar da wasan kwaikwayo ne ai dama abin da aka ce mu dai a larace duniya wasan kwaikwayon banu isra'ila wasan kwaikwayon banu isra'ila sunan a duniya games game ce wata ran ka ce wata ran ai kaza wata ran ai menene ya za ka jama suna yi a game din da ake waye shi suna zai manya na yare kenan manya na yare lauyoyi ne suke magana suna da su jam ɗin waye shi wane ya ci a yanzu ya rage za a buga menene sai ka ɗauka kwallo suke magana nan ko nawa suke magana daban su suka san kayan su khalaqaha min dhila'i min adala'i. ai adala'i adam al-yusra takarkarin sa da habu sai ta zaga komai na ta kaman hagu ko a tsaye take hakan ka kalle ta kantar kantare take aka kantare take to yanzu ya za a ce asali reshe yake asali <laughs> eh? daga haƙar fa guda kuma na ɓangaren hagu shi aka yada aka halitto ta daga gare shi shi ko wancan ɗungurungun ɗinsa daga sama har ƙasa halittarsa ne halittawan Allah da ƙafafuwansa da gwiwarsa da cinyarsa da kwankwasonsa da cikinsa da kirginsa da haƙarƙarinsa har zuwa kansa da abin da ke ciki da asararun da ke ci dukka shi a jiki shi ne asali ita ko reshe ne ya ba a reshe ya daidai da tushe sai dai mu tafi tun da kaga irin muna irin wannan magana na san filosofar dariya suke ce Allah sarki mana ai na Allah yake wanda ya litta aka wa ita maka farkon dan adam eh, adamu ne ba adamu ne farkon dan adam ba asalin dan adam bai ne da ka wannan magana da ake faɗi dariya suke ana faɗi dariya suke haka ake koyawa ƴaƴanku tun a firamare to kai da ka je ka karanta ba ka tambaye su a can ba ni <laughs> ta shiga ta cikin su kun kwamfa yawwa ba ku san cewar ba a ba ku irin wannan bala'i ba da yanzu aka ce aka mai da kai yaro ɗan shekara bakwai ka tafi firamare da an yi bala'i <laughs> da an yi rikici kamar lokacin da ya abin da aka ba kuna ganin wani wayewa ne wani sababbin abu ne ai mallam mutane ya san da mu kuma sannan yanzu ka duba banda fa wannan sun bi asalin iyaye ba ko iyaye ba garuruwan mu duka yanzu in ka duba yan boko na an za su fitar da menene za a yi forum za a za a kawwana wani forum da za ku dinga taimakon kai da kai a tara da injiniyoyin ku da menene din ku ta inda wannan ya rufe aiki za a kama masa wancan shari'a ta same shi akwai alƙalai wannan in soja yake nema ga sojoji in menene ko in kabibiya sai kaga an kafa shi akan mace don yanzu suna nadama da ake ce ɗan adam kana nan in dai ba kashi aka yi ba sai sun canza ɗan adam an koma ɗan hawa'u yawwa to da yanzu duk in ke za a faɗi asali to wace za a ɗauka na yi mamaki a malam baka kula ne ba kana cikin irin wa'annan forum ɗin akwai lokacin da aka kira ni aka ce min yi inda aka kira ni aka ce to yanzu kai ka zo kullum dama shugaban ma ina maganan ka yaushe za ka zo yi gashi za a yi taro ka zo ce to yaya aka yi taron baɗa min tushen A asali an gino shi ne a kan banci aka faɗa wata tsawa tuntun wata kakanmu wanda mai man santa ba ma ne aka ce to daga ita ne ƴaƴanta ne suka haɗu aka taro kaza aka taro kaza ce ga duba yanzu ku je mu zauna mu je mu bi mace mai ita ba za ku samu namiji mu bi namiji ba ga annabi Muhammadu dan Abdullahi Abdullahi dan kaza wane dan kaza wane dan kaza har zuwa aka kai ga annabi Isma'ila aka kai ga annabi Ibrahimu to mu kuma in muka biyo wannan mace kuna nufin za mu je mu san da hawa'u ne duk da dai ban je cikin su mun kafsa wannan ba mun yi ne tsakanin da jakada ya tafi tsomo tsomo ni ma ne zamana to sai na fuskanci duk irin wa'annan tushen idda ka faɗa akan wane ne kuka taru mu ne zuriyan wane zuriyan wani to mun haɗu za mu yi kaza za mu yi kaza ɗan ƙabila ce ce in dai waɗanda suka taka kaza suka to za ka tara a kan mace ne mace za su samu to, domin kuma yana ciki. In dai za ka ci gaba da karantawa ko to sai ka je wurin da dole za ka da gaskiya ka ba hanya. sai dai ba a gane ba karatu amma ai karatun da za a gane a bi shi sannu sai ce ka da fakil aka ga an rage hatu yanzu na zai ka je kai karatu ka gama in ji haika tafsirin da zaka bai kai sura uku ba kai sura ka wannan ma kai kafa kanka in dai jaraba ce ta tafsiri zaka ce in dai islamic study ne zaka ce in dai irc ne ko baka ba makaranta zaka ce da na a ce a dinga cewa ya ce kana da aiki na ga wani objective cewar eh, farillan alwala guda dubu ɗaya farillan alwala guda goma farillan alwala guda ɗaya farillan alwala guda kaza farillan alwala guda bakwai joga wa dane daidai <laughs> in ka je makaranta ka ci wannan ka zo ka ce min ka ce ya yi ma duka haka fashin paper din da na tattara su sai na gani to ni tara wanda nake kawai na wala da kaina ne kai na ma bin ta ta mu hatsar gaskiya a fili take gata wa basa farraka wa nashara minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa basa ainihin eh, rijalan Allah ya tado da mazaje da yawa da mata min huma daga mutum biyun nan min adam wa hawa yanzu ka duba ko da jera adamu da hawa to auren su ba sai zai ci hawa da adamu ko ko ko gaisuwa za ka yi in ka zo za ka yi jawabi ka yi haka sarki zannu da zuwa mai anguwan gari mai anguwa na ƙasa shugaban mayaka, shugaban masu tsaro baƙaƙen tsaro da fararen tsaro matanku da ku ina kwana ya eh, nake ni ba su na fara faɗi ba matan yawwa to kaga haka saboda su ne sama kaga an juye kuma a gaban ma ka juye ai babu wanda aka juya irinsu yanzu a ce maka fa kana zaune kana karatu sai a ce ga mace za ta koya baka kana liman fa aka ɗauko ka za ka yi karatu to mace za ta koya maka addini na ga wani mai ilimin fitira lokacin da nake gumi college duk baƙin suka zo daga ƙauye da ma baƙin na ne an zo sai a ce a ah, ha'ula'i jama'atu shek ma za su yas'aluhum ma za yuriduna ci ay sun zo ba ce to kawai ya eh, kullahum nan akhadnahum mun dauke su ba matsala kawai tun da daga waje suka zo ba a musu jarabawa jama'a na ne shi ke na aka zo jama'a na wani zoron na aka ce masa shi ke na aka ah, min jama'a ta ce aka rubuta ta ma sa takarda shi ma yana koyar hasa tafi wurin malaman can su su su rubuta maka makaranta ya tafi sannan ku ko ne malaman suka ce in yaga ƴan mata kowace ta shiga gari ni ce ku ne malaman ce eh ce to ita sai an jima zo mana malam menene me ita ba komai ka zo iya tabe ina kallon ya karya kwana yi ce ka zo daga gunnan kana liman kana jita yau ga yan mata su ne malaman ai wannan karatu dole ka gudu ka bashi don in dai ba imani kake da shi ba tun daga gida ka gwarzo ka karanta gazuwar fikiri aka shayar da kai gazuwar fikiri ka shawo ka ƙoshi kai nan kana shiga cikin su kana zara da duk wanda ya tafi bai dawowa don dai ka yi larabci don dai ka yi karatun da ka tabbar da wuya ka dawo da imani Allah ya tsare mana Idris ya samu jami'a Yi abin da ya haɗa shi da jami'a da ya ce nan na sama masa nan yake kai tafi na zai tafi Ya je sai aka yi ga sai ga kujerar mace ya canza can ma wata mace ta zo ta zauna kwas da shi sai ce kai malam na haƙura da karatu sai dawo layi na ce masu yanzu kai abin da za ka kai je ka gina makaranta kai ka ci gaba da koyarwa shi sai fi maka tunda ɗan abin da kake yi kan alhamdulillah tunda da kuwa ganin sabon an tashi ni tara ina yara wa yaran su ina kanta yaran su sama da mutum ashirin za ka samu ko talatin ni ta wannan kuma garin ku ka kafa shi in an samu mai wayo wanda ya gwarzu sosai a wurin gwamnati shi mu ƙara samun haɗa mu koya masa abin da zai mu ka samun mayar ma da kayan ka gida rijalan kafiran wani sa'a wattaqullaha ku kiyayi Allah ku fakalli Allah a komai rayuwanku allazi ainihin tasa'aluna bihi wanda kuke yin magiya da shi mu dai a wasa magiya muke ta dan Allah dan Allah karaka ni yara nan za a je anguwa dan Allah karaka ni ni ba za ni ba ni ba za ni ba nake dan Allah yanzu za mu je mu dawo hukiya magiya da shi to haka na aka yi magiya ma manya ma kan yi auro da ba fi me yake da suna allazi tasaaluna bihi ah shine ko eh fihi idgamu mutai fil asli fi sinimana tasaaluna tatasaaluna wa fi qira'atin bi takhfifi bi hadafiha wani qira'an ana sauƙaƙawa in an ya cire ta ya zama babu shadda tassa ta tasa a aluna bihi wanda kuke magiya da shi ai fi ma bainakum haifa yaqulu ba'dukum li ba'din inda sashaka as'aluka billahi ina roƙonka dan Allah ina gama ka da Allah wa anshuduka billah to wannan Allahn da kuke magiya da shi ya nuna yana da girma a wajen ku to ku kiyaye shi wattaqul arhama sannan ku kiyaye yanke zumunci ayin ta kafa oha kakku yanke zumunci ku zama cikin hatsuwan ku komai rashin daɗin ɗan kuwa to haka ba ka fara ka zauna da su suna cutarka duniya kwana nawa ne wa fi qira'a bil jarri atafan ala dhamiri fi bihi wa kanu yatanashaduna rahim ainihin su da suna suna ainihin imajiya da da me yake da suna da zumunci inna Allah kana alaikum raqiba inna Allah raqibun alaikum Allah mai kiyo ne kanku yana kiyaye ku duk abin da ya alamu kha'inat al wa ma taqsisu shine aka ce shi zai hisabi shine ne hakim Allah shi ne zai yi mana hisabi gobe kiyama wanda ya san duk abin da muka yi. Ina da shekara saba'in, yanzu duk inda na saka Allah ya san Allah ya sani awo. An aje, wanda mutum ya manta amma shi zai zo ya maka hisabi gobe kiyama. Ina ka ba, ina ka ba, ba wannan hukuncin zai sa a yi ba ne ba shi ne zai yi da kansa shi ne alhakin waɗannan al'adilun ai ma su kucin hudu ne dukka sai an yi abu na ai wannan ma a dunkule ne ai yanzu a ce ma sagada sagadanka daga kogi zuwa nan ka koma ka je nan ka cuci wannan ka yi wa wannan ka yi wa wancan sharri ka yi wa wancan sharri ka kwace wannan ka ba wani ka tashe shi da gangan duk yana sanin na kuma shi zai mashi zai wasu ta yi sa'a na sai kaman hudu ban ba a shirya mata ba sosai amma ka ɗauko wacce ka haɗa da wannan tana hmm? eh, eh share na na yi kuma laraba ne na yanke wancan hmm? tunda larabcin ya abu na tunda yadda aka tawo daki daki daki daga bayan na nake da ka'ida na sani da na dandana fama. saboda daki daki daki inda aka biyo shi sabin nan mala ko yake Allah ne zai Allah ne zai hisabin ne ya zama guda biyu akwai aradu akwai hisabin eh, asira akwai hisabi sosai bincike munakasha yau duniya da da zaran masu munakasha suka kama takarda suna neman ka ofishin munakasha dole cikin kai tsore ruwa ka rike jiha na shekara hudu saboda haka nan ana neman ka wurin munakasha akan aikin da kai kawai na wannan gwamnati ba za a mai ka abubuwa ba to ya kuma ba su san gaibi ba sai abin da aka rubuta aka ajiye musu sai abin da suka ji labari sai abin da suka gani sai abin da suka yi wayo suka bi suka gano ka danne shi ko Allah ya alamu hatta kha'ina talab yana sane da dukkan kofi. ai idan mutum ya sallah in je gaban Allah baka gani wanda suka san Allah aka ce annabi Isa alaihi salatu wa sallam kai kace mutanen nan su dauke ka Allah su dauki maman ka Allah banda ni ga mutane a tsaye ga annabi Isa yace Allah ina faɗi ka faɗi in ban faɗi ba ka ne. ni ba zan yi magana a nan ba ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na faɗi ka domin ka san abin da ke cikin zuciya na ban san abin da ke cikin zuciya ka ba ga maganar masu nan ne fa Allah jiya ya ce yau mai yanfa usa da kira su da yau ne ranar da mai gaskiya gaskiyarsa za ta amfani shi a duniya ana kallon shi wawa to amma yau ne mai gaskiya za ta yi masa amfani filin hisabi ne duka hisabi ne to kaga irin wa'in abubuwa duk za a iya ɗauko su haska mana aka yi mu haska duk yanzu muna ɗaukan ƙur'ani to dole karatunmu ba zai sauri ba sai da yin tilawa muke yin tilawa ne zai sauri amma mu zauna mu ce za mu kwanci abin da ke ciki ba zai sauri ba Ta in muka sauri idan za mu to ai bubbun ne abubuwan muke yi raki duniya ya gaya mana yana da za a yi mana hisabi rayayye hisabi rayayye yanzu in karatun nan in aikin lada muke yi in aikin zunubi muke yi za a zo gobe gyama sai gashi sai gashi in ka za ka sai ba na da su kanan. ba kai ne wannan ba ne in nace ban yi karatun nan ba ban yi ba Allah zai ji ah, waye nan ke magana sai gashi har na ce ma ni ne nan wannan magana da nake idan a gaban Allah za a mai ta sai ga na kai na kai na kai na kai kuna kallon da yadda bige yake a yi shuru in yi shuru an gama to haka ba in ra'ayi ba wanda isa ce fensir haka fensir ɗin na nan tun daga can Allah na kallon shi ya san zuciya wannan fensir zai ɗauka ya zo kaga ƙarshen ta sai ya kalli nan ya kalli nan ko kuma ya rufe ido ba a ganin sa sai ya ɗauka gashi in zai sashi aljihu an nemi fensir ba gani ba kai ka ɗauka ga wurin gashi gashi yanzu kai ɓarawo ne dole ka ce i ba za ka ce a'a ah, Allah amfani zan yi da shi rubu tambayanka aka yi barawo ne kai da ka ce na'am shi da kai daidai barawo ne in zuciyar ce za a fito maka da zuciyar ta ga abin da ka fada rakiban hafizan li amalikum فمجازيكم بها زي ساكا مكو أيكم أي لم يزل متصفا بذلك وهذه الآية مقدمة للأحكام التي تربط بين الله والناس والتي تربط بين الناس بعضهم لبعض وفيها حسن المطلئ sun mashara'a to gashi bai raba shi ba go wannan ayar da muka karanta shimfiɗa ce ga sura kamar muƙaddima ce lil ahkami ga hukunce hukunce inda za a ce ga kanun maganan nan ga yadda ya kasance maganan alati tarbadu bainallahi wan nasi wacce ta sarƙa tsakanin Allah da mutane kar baɗo da wacce ta sarko tsakanin bainan nasi ba'dihim bi ba'd wa fiha a wannan ayan husnul matsala akwai kyakkyawan farawa nuno abin da ke cikin sura adumbuli to dan ne sai ke thumma shara'a fi bayani mawaridil ittiqai wa madanihi faqala ina ga za mu shiga ko ya ishe mu go to Allah ba mu ikon yin aiki sai mu tashi tun mashara'an nan na'am na zuwa Now. shafi da bayabai da lambashi to la burin eh? wana laisa qawwamatu ita da aka ce an tsaya mata ba an tsaya mata ne abotar da ita ba ba zai tsaya yana sarrafa ta irin sarrafa sarrafawan bautarwa istiqdam eh, isti'badi bautatarwa wa taskhiri isti'badi shine taskhiri alaikum assalam a ah, na jiya kenan eh, da shi da na'am ma jara ne duk wani halar shi ne abinda annabi ya halarta duk abin da ya fito a harshen halar ne ne shi ne halar in aka ce maka wannan abu halar ne bai zo daga bakin annabi ba ba halar bane halal shine abun da ya gudano akan harshe na har zuwa ta da ba. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين